Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe bakwai kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita goma sha tara da kuma ashirin da biyu. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da hantsi da fatan mun wayi gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya ta yi barazanar garzayawa kotu kan matakin wasu jihohi hudu na arewacin Najeriya na bada hutun karatu a watan azumin Ramadan. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta rufe ofishinta na yankin kudancin Afirka saboda karancin kudaden gudanarwa. Haka nan za ku ji cewar shirin fim ɗin da aka yi wa take da No Orleans, wanda ke nuna gwagwarmayar da Falasɗina ke wajen kare yankunan su ya lashe kyautar Oscar. yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙungiyar kiristoci ta najeriya kan ta samu goyon bayan ƙungiyar ɗalibai ta ƙasar nans a boran da take yi game da matakin kulle makarantu a jihohi hudu na arewacin najeriya saboda azumin watan ramadan inda ta yi barazanar garzayawa kotu bayan da ta yi ikirarin cewar matakin zai tauye haƙƙin ɗalibai da ba musulmi ba a waɗannan jihohi kwamar jamilu aliyu caranci tsohon mataimakin shugaban ƙungiyar ɗaliban najeriya ne shi a arewa maso yammaci ya ce abin takaici ne matakin da kan da kuma wato da kuma goyon bayan nan ta yi mata a da yau a wayi gari duk ɗumbin matsalolin da ke a najeriya a rasa abin da za a karkata hankali kan shi wai sai wasu jihohi dan majalisunsu na dokoki sun yi doka wadda ta yi daidai da addinin su da kabilar su kuma da kundin tsarin mulkin Najeriya a ce shine ya zama abin cece kuce a kasar nan wannan hutun da aka bada ba wanda ya ce sai an bada shi a Enugu ba wanda ya ce sai an bada shi a Kalaba ba wanda ya ce sai an bada shi a Port Harcourt kai ko Benue babu wanda ya ce sai an bada wannan hutun ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa har suna ba da ultimatum ga gwamnoni cewa 72 hours idan ba su ba za su yi tosi zanga-zanga jiya ko shekaran jiya aka kowar ɗalibai daga federal university dutsen ba ina ɗaliban da aka ɗauke na foma federal university of agriculture makodi ina ɗalibanmu na secondary school da primary school da bandit ke korawa su tafi da su ina makarantu da aka rurrufe wa'anda ba a iya zuwa a makarantun na yau makarantun na an bakkoyo an bakkoye su duk waɗannan abubuwan ba su sanan su yi magana akan su ba sai wannan ne za su yi magana akan shi wannan abin kunya ne kuma wannan abin cin mutunci ne kamar jamilu caranci kenan rahotanni na nuna cewar 'yan bindiga da ake zargin mayakan boko haram ne sun sace shugaban tsangayar koyon aikin injiniya na jami'ar sojoji da ke garin biyu a jihar borno tare da karin wasu mutane a kusa da ƙauyen kamuya da ke kan hanyar damaturu zuwa biyu wasu daga cikin jami'an jami'ar da suka tabbatarwa manema labarai faruwar lamarin sun ce ba su da ikon yin magana a kai daya daga cikin majiyoyin ta ce shehin malamin na kan hanyar dawowa ne daga maiduguri bayan ziyartar iyalinsa da yi a lokacin da lamarin ya faru shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya gana da takwaransa na saliyo julius mada biyu a fadarsa da ke abuja inda suka tattauna a sirrance najeriya da saliyo dukkaninsu kasashe ne mambobin kungiyar ecowas inda kuma suka haɗa kai kan tsare-tsaren da suka shafi samar da zaman lafiya da kuma ci gaban yankin na yammacin afirka shugaban ghana john muhammad rama ya buƙaci al'ummar ghana da su ƙara jajircewa domin sake ɗora tattalin arzikin ƙasar kan kyakkyawar turba shugaban na ghana ya yi wato da yake jawabi a wajen buɗe taron tattalin arzikin ƙasar wanda aka yi a jiya litinin a birnin akara kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na abdullah shamun bako Shugaban kasar Ghana John Dramani Muhammad ya shirya taro na musamman wanda ya take daidaita tattalin arzikin kasar ghana domin gina ta yadda muke bukata wanda aka tattara masana bangarori daban-daban na fannin tattalin arziki yayin da suka zo suka yi muhawara akan makomar tattalin arziki da kuma dogaranta jiya hamdatu ibrahim tana ɗaya daga cikin masu halartar wannan taro duba maganan da ya yau shin ga ce kamar yau wannan ni na ce ya dace da ni kamar akwai hope amma ranar state of the nation address nan gaskiya ni dai ban dai ji daɗi hakan nan ba kamar dai yana repeat muna abin da ya faru da amma kaga yanzu ganna magana ne ke wo transformational agenda shin nan yan na zai je da Ghana abin da Ghanaians k'e so mu ji kenan sai kenan kin gamsu da bayanan sa yau sosai sosai Nazir Muhammad jami'in sadarwa gwamnatin John Muhammad mu duka mun yarda kan cewa yanda tattalin arzikin garin mu yake tafiya akwai matsala idan akwai matsala dole a nemi a magance wannan matsala shine a nemi ra'ayin kowa sabida da kowa ake gina gari kowani wanda ke da ra'ayi yanda ya ga ya kamata tafiyar da lamarin lamari saboda mu burin wato magance matsalan da ke tare da wato tattalin arzikinmu ya kamata shi ma ya kawo ra'ayi. Taron da ya nuna iya kokarin da shugaban kasa John da mani Muhammad da gwamnatinsa suke yi na ganin cewar sun daidaita tattalin arzikin da ta faɗi warwas. Abdallah Shamun Bako, International Conference Center, Accra, RFI. gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bayyana aniyarta ta sanya ido a kan yadda ake amfani da shafukan sada zumunta a faɗin ƙasar musamman akan masu buɗe dandali na hulɗa da juna wato group a manhajar whatsapp da facebook da sauransu. ministan sadarwa na kasar sidi muhammad wanda ya bayyana hakan a wata ganawa da aka yi da shi a kafar talabijin ɗin ƙasar ya ce nan gaba kaɗan duk wani dandali da ke da mambobi da ya zarce hamsin dole sai an yi rajistarsa yana mai cewa wannan adadi ya kai munzali na ƙungiya. labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta sanar da rufe ofishinta na yankin kudancin afirka saboda rashin kudaden gudanarwa wanda ke zama barazana ga cigaban gudanar da ayyukan jinƙai hawa halin gwangwazo na ɗauke da ci gaban labarin Tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya fara aiwatar da manufofinsa da suka shafi zabtare kudaden da kasar ke fitarwa na tallafi, ayyukan jin kai suka shiga wani hali. Ko da yake hukumar samar da abincin ta Majalisar ɗinkin Duniya WFP na samun kaso 50 cikin ɗari na kudaden gudanarwar ta a kudancin Afirka daga Amurkan. WFP dai bata bayyana irin kudaden da za ta rasa ba bayan da Amurkan ta katse tallafin, amma mai magana da yawon ofishin na kudancin Afirka Thompson Piri ya ce hakan ya haifar da tasgaro. Piri ya ce hukumar za ta haɗe ayyukan ayyukanta na gabashi da kudancin Afrika. inda za ta rika gudanar da su wuri guda daga Nairobi. Amurka ce kaɗai mai bayar da tallafi a shirin samar da abincin inda take ba da abinci da tsabar kuɗi ga mutanen da ke fama da yunwa sanadiyar karancin abinci, rikice-rikice da matsalolin sauyin yanayi da ke laƙumi dala biliyan hudu da miliyan ɗari biyar cikin kasafin ta na dala biliyan tara da miliyan ɗari takwas na shekarar da ta gabata. Gwamnatin shugaba Trump dai ta yanke sama da kashi casa'in cikin ɗari na tallafin da take baiwa ƙasashe ƙarƙashin hukumar USAID. wanda adadin kuɗin da take kashewa wajen bada tallafi a faɗin duniya ya tasamma dala biliyan 58. jagoran gwamnatin sojin gabon general brice ngoima wanda ya jagoranci juyin mulkin kasar a shekarar 2023 ya sanar da aniyarsa ta tsayawa takarar shugabancin kasar da za a yi a watan afrilu kadda a sha'afa labaran na zuwa ne daga sashen hausa na radio france international shirin fim ɗin da aka yi wa take da no other land a turanci abinda ke nufin bamu da wata ƙasa wanda ke nuna gwagwarmayar falasɗinawa wajen kare yankunansu ya lashe kyautar oscar sabida yin fice a ajin fina-finai da suka kunshi lamuran da suke faruwa ko kuma suka taɓa faruwa a zahiri waɗanda ake kira da documentaries a turanci nura ado suleiman na ɗauke da ci gaban labarin. fim ɗin da aka naɗa tsakanin 2019 zuwa 2023 ya nuna jajircewar wani ɗan fafutukar kare hakkin falasɗinawa basel adra wajen hana sojojin isra'ila rusa dubban mahallai a garinsu yatta da ke gabar yamma da kogin jordan wanda isra'ilar ta yi yunkurin maidawa sansanin atisayin sojinta sai dai fafutukar adra ba ta samu nasara ba har sai da ya samu taimakon wani ɗan jarida ba yahude yuval abraham Ga dai abin da Adra ɗan fafutuka ke cewa a lokacin da yake karɓar kyautar ta Oscar da suka lashe. Watanni biyu da sa gabata aka haifa min mace wadda bana fatan ta rayu cikin fargaba da muke gani a koda yaushe. zaluncin Yahudawa, 'yan kama wuri zauna, rusa mana gidaje da kuma tilasta mana sauya muhalli baya ga wasu nau'ika na tashe-tashen hankula duka a ƙarƙashin mamayar Isra'ila. Yayin nashi tsokacin ɗan jarida Yuval Abram ya yi Allah wadai da rusa zirin Gaza da Isra'ila ke yi, wanda ya ce dole ta daina, kuma dole Hamas ta saki dukkanin Yahudawa da ta yi garkuwa da su yayin harin ranar bakwai ga watan Oktoba. idan na kalli basel dan uwana nake kallo to amma kash babu daidaito a tsakanin mu ba na rayuwa cikin matsi yayin da shi kuma yake cikin kunci saboda dokokin soji da suke jefa rayuwarsa a cikin tasku hanyar diplomasiya ya kamata a bi ba tashin hankali ba wajen samawa kowannen mu makoma kyakkyawa ta gaida nura ado suleiman karfe 8 da minti goma. taken labarin wasanni kenan ga kuma azima bashir aminu ta sake dawowa ni ban jikin taɓo batun dambe ba kin san nura ado <laughs> suleiman dan dambe ne to kai kuma dan kwallo na san to <laughs> wasannin da za su gudana a yau dinnan karkashin gasar zakarin turai bayan haduwar arsenal da psv hoven da muka faɗa a ɗazu akwai kuma haduwar club bridge da aston villa kana brush dortmund da lille ta faransa sai kuma real real madrid da atletico madrid wannan dai wasa ne da zai ja hankali kisa yan barcelona yanzu daga jin wannan madrid da atletico madrid hankalinsu har ya kwanta suna ta dariya to dan wasan manchester city nathan ake ya samu to ya sake samun raunin da zai tilasta masa jinyar watanni sakamakon tsagewar kashin tafin kafarsa ake dan netherlands mai shekaru talatin ya haska a karawar da city ta yi nasara kan plymouth a gasar cin kofin fa kuma dama da raunin ne ya doka wasan wanda ya ce ya jima yana damun gabanin tsananta a yanzu sanarwar da city ta fitar a jiya litinin ta ce birnin na natan na bukatar tiyata wasanni goma sha takwas mai tsaron bayan ya doka wa city a cikin wannan kaka baya da ya yi ta fama da jinya kaga ita ma city ta yi fama da jerin yan wasa da ke jinya inda har yanzu aikin gagwarzan dan wasan su rodri bai eh, dawo daga jinya na ji jiya shi pep guardiola na eh. cewa yana <laughs> fatan wannan dan wasa zai murmure kafin karkarewar kakar to baya ga shi rodri din kuma akwai sauran yan wasa musamman musamman masu tsaron baya irin su Johnston zamanuel Manuel Akanji waɗanda su ma yanzu haka ke jinya. To a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest ta samu nasarar tsallakawa wasan gab da na karshe na cin kofin FA bayan tashi wasa ɗaya da tsaye ɗaya tsakaninta da Ipswich Town. Tun farko kungiyoyin biyu sun doka wasan mintuna 45 na farko ba tare da kowace ta iya zira kwallo ba. Ko da yake bayan dawa daga hutun rabin lokaci, Ipswich ta buɗe da kwallo a minti na 53 amma Forest ta farke a minti na 68 mm. kuma a haka ne aka tashi wasa wannan ya tilasta bugun daga kai sai mai tsaron raga tsakanin kungiyoyin biyu inda mai tsaron ragar forest ya yi nasarar duki kwallo daya lamarin da ya ba su damar nasara kan ipswich to an dai doka shi wannan wasa ne a filin city ground gaban 'yan kallo dubu ashirin da tara da dari da saba'in da daya ka san wasa ne da ya ja hankali matuka musamman a wannan kakar zaka ga da nottingham din da ipswich duka suna dan abin kirki eh to da yake mun yi batun shi wannan wasa na Arsenal da PSV Eindhoven mm. dan wasan baya na Arsenal wato Jaron Timber ya bayyana cewa ko shakka babu kungiyar tasa za ta iya sauya yadda al'amura ke tafiyar mata a wannan kaka matukar fata yi nasara a ita wannan karawa ta yau kalaman na timba da ke zuwa gabanin haduwarsu ta yau talata da za su yi tattaki zuwa gidan endhoven dan wasan ya ce yana da yakinin cewa arsenal za ta farfado daga kamfar kwallayen da take fama da ita a yanzu to arsenal da yi ta game da raunin tarin 'yan wasa irin su da gabar jesus da za su shafe tsawon kaka ba su murmure ba sai kuma bukayo saka da gabriel martinelli waɗanda su ma yanzu haka ke jinya wannan dalili ma sa ita arsenal din nemo dan wasan gaba inda suka shiga cikin zawara wanda ke zawar <laughs> victor osimhen da ke zama aro a galatasaray dan wasan napoli eh to wannan dalili ya sanya kungiyar wannan dalili na shi kamfar kwallo kenan ya sanya kungiyar da ke matsayin ta biya a teburin premier ta samu gibi mai matukar tazara har na maki goma sha uku tsakaninta da jagora liverpool tazarar da wasu ke ganin abu ne mai wuya ta iya ciki ta tumuna godiya azima masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke dauke da su a shafukanmu na yanar gizo da facebook tiktok da kuma whatsapp a najeriya kaddamar da sake gina dam ɗin alo da ke maiduguri bayan ambaliyar ta kashe mutane ƙananan hukumomi a najeriya sun gaza gabatar da asusun da za a sanya musu su kamar yadda kotun kolin ƙasar ta bayar da umarni gwamnatin sojin Nijar na shirin tilastawa masu dandalin WhatsApp kan yin rijista Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da rufe ofishinta mai kula da yankin kudancin Afirka sakamakon rashin kuɗi. Idan kuka ziyarci shafinmu mun wallafa bidiyon wani gari a jihar Kanan Najeriya da ya kwashe shekaru shida ana duba marasa lafiya a shago sakamakon lalacewar asibitin garin. haka kuma muna ɗauke da bidiyon yadda farashin kayan abinci ya sauka. Ku ci gaba da kasancewa tare da sashen Hausa na Radio France International Arafai don samun sahihan labarai daga sassan duniya daban-daban. Ku bibiya rafai Hausa Kumore. taskan ta wannan rana kenan don haka waɗannan da ma ƙarin wasu labarai za a iya samun sa shafinmu na intanet. <laughs> Ƙungiyar direbobi a Najeriya ta buƙaci mahukunta da su ɗauki matakin kawo ƙarshen kisan da 'yan awaran biyafura ke yi wa direbobin manyan motoci. A duk lokacin da suka ratsa yankunan kudu maso gabashin ƙasar, ƙungiyar ta ce an kashe mambobin ta sama da hamsin, kuma ashirin daga cikinsu an kashe su ne a shekarar 2024, sannan an kwashe kayayyakin da kuma ƙona su. Shin ko me za ku ce game da wannan matsala ta tsaro a yankin kudu maso gabashin Najeriya? Kowane mataki kuke fatan ganin gwamnati ta ɗauka don baiwa jama'a kariya a wannan yanki? Sai ku bayyana ra'ayoyinku a lambar wayanmu ta WhatsApp da kuma shafinmu na Facebook. Maudu'in da za ku turo da saƙonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan yanzu kuma bari mu ji